littattafai na ilimin jarwar ta'adil a cikin wani littafi nashi mai suna al ila ilmin jarhi wa ta'adil yana mana magana a kan littattafai waɗanda ya kira su da suna kutubut thiqat littattafai waɗanda aka tantance su aka ce na amintattu ne yana ta bayani har ya kai kan lamba ta takwas inda ya ce man tukullima fihi wa huwa buwa thaqul wannan shine sunan littafin kenan in kun tuna a baya an yi magana akan littafin arwatu as-siqat fihim bima la yujibu raddihim radduhum wanda ɗaya ne daga cikin tafai irin waɗannan akan kuma kira shi da suna ma'arifatun ruwa almutakallamu fihim bima la yujibu radd wancan littafin da wannan na yanzu man tukullima fihi wa huwa muwaffaqun dukkaninsu littattafan al'imamu a zahari suna da ɗan bambanci kuma suna da kama da juna kamar da aka tattauna a baya shi wannan ah, mantukul limafi ya fi yawa yana da tarjamomi har guda 405 wancan kuma ah, bai kai yawan haka ba tarjaman malaman da ke cikinsa ba su kai wannan ba 100 ne da ɗan ɗori da 20 da wani abu wancan yana magana ne akan waɗanda abinda aka faɗa a kansu bai kai a kuɗe hadisin ba wannan kuma yana magana a kan waɗanda suke asalinsu amintattu ne ma'ana kuskure aka yi gun magana a kansu. wancan ku suna da matsala amma matsalar ba ta lalata hadisin malam ce lizzahabiyu aidan lizahabi aidan wannan ma na al-imamu zahabi ne هذا كتاب القيم Wannan littafi ne mai kima kwarai daga gaske Wahuwa gairu ghayru ma'rifati ta thiqat al-mutakallim fihim bima la yujibu daban yake da wancan littafi ya ta'allafu hadha alkitabu min muqaddimatin qasiratin fi nahwi asharati astur littafin yana da wata yar gajeruwar gabatarwa wacce bata wuce sadara goma ba talihat tarajim daga nan kuma sai tarjamomin sai tarihohin mutanen wa manhaju adh yi fi tarajimihi annahu yadhkuru isma ar-rajuli wa nasabihi wa kunyatihi tafarkin da al'imamu zahabi ya bi a wajen wannan tarjama yakan ambaci sunan mutum da dangantakarsa da kuma alkunyarsa wani ɗan wane mutumin gari kaza wanda ake ci mashi baban wani wa yi zukuru a ƙwalar a'immati fihi jarhan wata adidan sannan sai ya kwararo maganganun limamai da suka faɗi wajen amincewa ko kuma sukarsa wa yusdiru ra'ayahu galiban fi zalika so da dama yakan ba da nashi ra'ayi cewa ya yarda da kaza kaza bi yadda ba da zaran kaji ya ce qultu to zai biyo bayanta da abin da yake shine nashi ijtihadu wa yunabbihu ala man kana sahiba bid'a yakan yi bayani akan wanda yake dan bid'a ne khawariji ko jahami ko wanda yake da bid'a ta shi'anci ko rafidanci ko makamantansu wa qad yankuru darajata hadithihi sihhatan wa da'afan kuma yakan ambaci matakin hadisin wannan malami inganci ko rashin sa Wayar mu ويرمز دوما لمن أخرج للمترجم من أصحاب الكتب الستة بالرموز ma'arufa, kuma تتر yana yin bayani akan abin yana kawo ramzi wato codification da yake alamu waɗanda suke bayyana wane daga cikin ashabul kutubi sitta ya fitar da hadisin shi da rumus sananniya zahabi dama a dukkan littafin shi na tarajimu to baya wasa da wannan sawawan a cikin tarihul islam ne siru alamin nubala a cikin abin nan alkashif dukka a waɗannan littafai yana bayyana yana kawo rumuzu waɗanda suke bayyana wa ya fitar da shi kamar yadda aka sani ainun lil jama'a lil sitta kenan sannan kha lil bukhari mim muslim idan hudun nan ne kawai sai saka lamba hudu rakamu arba yana nufin abu dawo da tirmidhi nasai ibnu majah idan kuma zai kawo su daban-daban yakan kawo dalun abu dawuda ta'un tirmizi sinun nasa'i ibnu maja kafur haka yake wannan rumus din su ne standard rumus da ya amfani da su to yakan kawo su a cikin wurare da suka cancanta saqan zahabi tarajima ala hurufil mu'jam ya kwararo su ne bisa jeren giya ta alif ba qaddama asma'a wa akhara al kuna ya gabatar da sunaye akan al kunya kama hiya al'ada kama yadda aka saba wa qad tubi'a hadha al-kitab bi tahqiq Muhammad Shakur bin Mahmud alhaji haji Amrir al fi maktabati Manar bil Urdun yana daga cikin bugu da aka yi masa tintini akwai kuma wani tahqiqi daban na Abdullahi Ruhaili Abdullahi ibn Dayf ar wanda ake buga shi a kasar Madina bugu mai kyau haka kware da gaske malam yace tazkiratul huffaz na tara kenan lil zahabi aidan har ila shi ma tazkira na al-imam az-zahabi هذا الكتاب خصصه مؤلفه لطبقات حفاظ الحديث فقط Zahabi ya keɓe wannan littafi ne don manyan malaman hadisi kawai alimamu zahabi na da littafi irin wannan sannan ibnu abdulhadi mai asarimul mulmunki, shi ma yana da tabaqatul muhaddisi wanda kuma zamani guda suka yi da zahabi hasali ma ya riga zahabi mutuwa tunda shi ya mutu da wuri shekararsa 34 ya kuma iya binciken da malamai suka yi ana tsammanin su biyun ba wanda ya san ɗayan na yi kowa salon shi shi na shi ne ibn abdulhadi ya fita a cikin mujallabi hudu kuma ya ambaci malamai da dama waɗanda zahabi bai ambace su ba baya ga su kuma al-imamu suyuti shi ma ya zo yayi tabaka zaidu tabaqatul wanda ya ƙara akan na zahabi to suna takaituwa ne kawai akan malamai ba wai dukkanin masu riwaya ba sai wanda ya kai a kira shi da suna malami na za a bi su ke kawo kufazu da makamantansu malam ya ci gaba da cewa matar jamalil huffazi wa man yurja'u ilaihim fi da wa ya yayi tarjama ne ga manyan malamai da waɗanda ake komawa izuwa ga zancen su wajen ingantawa da raunata malamai faqala rahimahullah na haka ce fi mukaddimaci hadi tazkiratun bi asma'i mu'addili hamalati da ilmin nabawi wannan wani jeren giya ne Memoni ne na jeren giya sunaye da tarihin mutane waɗanda su ne masu yin magana akan masu ɗauko hadisan Manzala Allah sallallahu wa man yurja'u ila ila ijtihadi fi at wa da kuma waɗanda ake komawa zuwa ga maganganunsu wajen amincewa ko raunatawa wata tsaye wata da kuma ingantawa da raunatawa da ƙaryatawa waƙar da karfi hadal kitabi mashahira hamalata sunna zabi ya ambaci mashahuran malaman hadisi wa ashabi istihadi da waɗanda suke da maganganu na ƙwazo sirjarhi wata abi wajen addalawa ko jarrahawa min tabaqati sahabati ila tabaqati shiru. tun daga zamanin sahabbai har zuwa zamanin malaman sa yayi tabaka tabaka wajen tabaka 21 kowane rankiya ya kaddi lissafa malaman da suka yi zamani da juna sa'anni wajen rayuwa da sa'anni wajen kwanduwar ilimin su zai kawo su a matsayin tabaka daya da ya gota wani ɗabaka kuma sai kawo ɗalibansu haka dai haka misali zai kawo da aman ibn hanbal zuhair ibn harbin yahya ibn ma'in ali ibn madini fi waɗannan ɗabakar su guda in ya gangara kuma abu dawuda bukhari muslim nasa'i ko da ke nasa'i mutaakhir dalilan ibn abi zur'a ibn abi hatim ar-razi waɗannan abuwatun rabi waɗannan su kuma ɗabaƙa su ba sai gangaro haka ne haka ne haka ne har zuwa ɗabaƙan malamansa su birzali su mugulfai su ah, abin nan mizzi su ibn taimiya su kuma wani sun ɗabaƙa ta ƙarshe da ya kawo malaman da suka karanta da shi ina fatan fahimci wannan littafi ne mai kima kwarai da gaske bai kamata a ce wani wanda yake so ya shiga harka hadisi ko da da bai baibai kake so ka shige shi a ce ba karanta shi bai kamata ba mun gani ko da da baibai kake so ka shiga raka hadisi bai kamata a ce karanta baka karanta shi mujalladi biyar ne zaka yi karanta shi a wata daya duk mako ka karanta mujalladi na eh kuma ya takaita tarjama zai faɗi sunan malami da ya faɗi mashhuran malamansa ɗaya biyu uku da mashhuran ɗalibansa ɗaya biyu uku in yana da wata ƴan manƙaba ko wata falala zai ambata zai ambaci sunayen mu'allifat din shi ina ko na abu mashhuri a sa zai ambata kamar wata rigima ko wata tashin tashina ko wani wani mafarki da aka yi akan shi mai falala in yana da riwaya da isnadi da ya bi ta kan malamin sai ya kawo kwaya daya bai wuce daya biyu da aka tattar dama da wuya ta wuce shafi da rabi sabanin abin da yake a cikin siru alamin nubala yana da tarjama ta kuma duk wanda ka gani a wurin to malamin hadisi ne sannan kuma kamar da zaka ji yana faɗa ya cire wasu sannan ko wasu ƙarin fa'idoji kowace ɗabaka ya gama kawo ta a cikin paragraf guda zai maka samari ɗin tarihin wannan zamani wani irin halin siyasa ake ciki ko ci gaban addini ko lalacewarsa ko yaƙi ko zaman lafiya zai faɗa maka a taƙaice ƙwarai da gaske alimamu abin kenan allah ya gafarta mishi malam ya ci gaba da cewa ah, waka sama ila ihda ishirin ga gama dukkan shi na cinye dadi waka sama min tabaqati sabati ila tabaqati shuyukhi waka samahum ila ihda wa ishirin tabaqati ya raba su zuwa tabaqa 21 wa balaga adadu tarajim fi hadha alkitab yawan tarjumar da ke cikin tabin shine akwai tarjuma guda 1176 alwa wa 176 tarjumatin wa huwa yadhkuru yakan ambaci fi kulli tarjamatin ismal muhaddith zai ambaci sunan malamu wa laqabahu da sa wa nisbahu wa nasabahu da dangantakarsa wa tarihi wafatihi da shekarar rasuwarsa wa ra'ayin ulama fihi da maganganun malamai a kansa wa amalahu allati kama biha da ayyukan da yake kamar alƙalanci ko sarauta ko fatawa wa mu'allafati da littafansa da ya rubuta in yana da su in kana da mu'allafati in yana da su وهذا الكتاب مفيد جدا في معرفة مشاهير حملة السنة في كل طبقة من أثر الصحابة إلى أثر الظهر لتافن أن ينادى مهمنش قري وزن سنة ما لمن حديثي دقى زامن النبي صلى الله عليه وسلم دقى صحابي هو زامن الإمام الظهر كرني لتقوس كنام أي منتصف القرن الثالث وتراجم الكتاب كلها خاضعة لنوع من التركيب دكا لن ترجمه منه ya yi musu wasu lambobi masu ban sha'a wani logical number ya yi ke number tasa ya ce ma'a iradi a a oke ko ya dul musannifu fi kulle mutarjimin bi rakamin mutasalsilin a akwai jeren giyan lamba ta ɗaya biyu da ake bi gaba ɗaya wani rakamin mutasalsirin dimna tsabakati ma'a tarƙimin tsabakati da kuma wata lamba ta musamman da ke cikin ɗabaka da take nuna a cikin ɗabaka kaza wannan shine rakami na kaza wanda suke bin bayan junansu najidu fi mad kama najidu wala sabi misal najidu fi matla'i ta abubakar siddiq radiyallahu anhu anna tarqima yaridu ala ash-shakl at idan ka kalli kamar tarjama ta farko da aka yi a cikin littafin tarjama sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda za ga ya saka 1 sai kuma baka wan aini. to wannan na farkon yana magana akan dabaka ta ɗaya ne kuma gani abin eh, na farko yana magana akan shine lambar tarjuma ta ɗaya to haka zai tafi da lambobin gabaki ɗaya idan na biyun kuma na nuni zuwa ga cewa wannan tarjumar to a jikin dabaka ta ɗaya ne kuma ila yau haka idan ka ga talatin stroke 2 yana nufin tarjuma ta ashirin daga farkon littafin wannan tarjama kuma ta yi belonging to ɗabaƙa ta biyu kuma gani a ta biyu dai in yi sa misali talatin stroke 2 to wannan lamba ta farko shine lambar jeren giyan malama malami na kaza a lissafin jeren giyan malama abinda yake bayan stroke kuma ɗabaƙar da malamin yake a cikin wani ɗabakoki guda 21 sannan sai kuma rams ainihin na nufin da lahul jama'a kamar da muka ji a baya gashi yace ai at-tarjamatul ula min tasalsul kitab wa tarjamatul ula min tasalsul tabaqatul ula amma ayn faturmazu fatarmuzu ila anna al-kutuba sitta kharrajat lahu tana nuni zuwa ga cewa dukkan littafai guda shida bukhari muslim abu dawud tirmidhi da sa'id ibn majah sun fitar da hadisan wannan bawan Allah wa qad tubi'a al-kitabu awwal marratin fi darajat al-ma'arif al-uthmaniyah bi haydar a ba ad-dakn ce an buga littafin tun farko a wannan gari mai suna Haidar Abad can bugun kasa India nan a 1332 fiye da shekara 100 kenan yanzu muna 1440 ko kamar shekara 108 da buga littafin bugu na farko sun masuwirar tuhu fi albiladin arabiya sannan daga baya aka zo aka ta buga shi a ko'ina yana nan kuma duka iri ɗaya ne duk wanda ka gani sai dai bambancin maktaba ko bambancin masu haƙiƙi amma dai duka iri ɗaya ne babu matsala insha Allah kuma da ramzi ramzin yadullu ala kutu kutub lati kharajat lahu tare da kawo a ramzi alama harafi wanda yake nuni zuwa ga littafan da suka fitar da hadisun malam shukran sai al-imamu zahabi ha ila yau a cikin littafinsa al-ibaru fi khabari man abar ko gabar kamar yadda ake faɗa shafi na 326 in ba manta ba muna karkashin shekara ta 233 bayan rasuwar manzon Allah a bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama uh, muna jin tarihin abubuwan da suka faru a wannan shekara za mu tashi inda malam yake cewa وفيها الحافظ أبو عبد الله محمد بن عائد الدمشقي الكاتب صاحب المغازي والفتوح والصوائف وغير ذلك من المصنفات المفيدة روى عن إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم وخلق وكان نادر خراج الموطع هذه وانا الشكرة تقريبية 33 الله يرسوى وانا مالي من سنة أبو عبد الله محمد بن عائد الدمشقي الكاتب مرمز wanda malam ya ce sahibul magazi littafi ne sunan littafi ne al-magazi littafin shi ne wal futuhu was sawa'id shi ma sunan littafin shi ne wannan malami al-imamu abu dauda da nasa'i ne kadai suka kaici da riwaya hadithin sa a cikin kutubus sita fiqa ne min al-fiqat wa ghairi dhalika min al-musannafat al-mufida da waɗannan littafan da ma wasunsu daga cikin littafai masu fa'ida rawan isma'il ibn ayyash yana da riwaya daga malam isma'il dan ayyash da malam walid dan muslim da wasu halittu ya kasance yana kulawa wato wakili ne shugaban hukumar tara halaji ne a al-ghuta ghuta sunan anguwa ce a kasar dimashq anguwa ce a cikin dimashq yana ba da labari da kanshi cewa ya shekara arba'in ya shekara arba'in kamar da zabi ya ambata baya musun baya misin din kabbara farko a sallah shekara 40 bai taba kuskure a ce an tada kabbara baya cikin masallaci ba yace sai ran da uwar shi ta rasu to ranan shine riski liman har an je ruku ya riski liman saboda tashi hankalin shi bace ciki yace to a sanadiyar haka sai da ya rama sallah yi sallah ta kwana 25 a matsayin ka fara, yana ta yin sallah <laughs> shi yasa kai shi wannan Allah bai sa shi Allah ya gafarta musu malam ya cigaba da cewa wa fi hal waziru abu ja'far muhammad ibn abd al-malik az-zayyat a wannan shekara kuma har ila yau Allah ya rasuwa wa wani babban minista mai suna abu ja'far muhammad ibn abd al-malik az-zayyat al-wazir ibn zayyat haka ake ce mishi muhammad ibn abd al-malik ibn aban ibn hamza az-zayyat baban shi ne asalin shi abin nan ne mai sai da mai sai abin nan mai ne a kasuwa sai sunan ya bi shi dan gidan ne mai wannan minista ne babba daga cikin ministoci wazirul mu'tasim wal wathiq wal mutawakkil yayi minista tun zamanin mu'tasim yayi ma al wathiq yayi ma al mutawakkil duk waɗannan sarakuna a jere guda uku yayi aiki da gwamnatin su thumma qabada alaihi al mutawakkil wa azzabahu wa sajjalahu hatta hala? daga baya wannan sarki ya sa ya kama shi ya kulle shi ya kwace dukiyarsa aka sa a cikin gidan yara aka dinga gana mai azaba har ya rasu wa ajiban sha'iran muhsinan kamilan adwati malam yace ya kasance mutum ne mawaki mai kyan waka wanda ya iya abin ya kamata ya iya mai cikakkiyar adwat wato qualifications na zama waziri jahamiyyar kuma ba jahami yana daga cikin jagororin alkhalqu bil qur'an duk yake kuma da shi da ɗayan ministan shine ibnu abi du'ad ba sa shi suna wa junansu munafurci ba dan kankani hatta ma wannan abin da aka mishi ana ganin sa'ayi ne wato ziga ce daga wasu ire-iren magoya bayan ibnu abi du'ad suka ziga aka yi mishi irin wannan cin mutuncin da aka mishi Allah shi kyau Ah, suna irin wannan na Muhammad ibn Abdul Malik anan zaka ga ya kawo shi kuma shi wannan malami Muhammad ibn Abdul Malik bai da riwaya dan ba malami ne sarki ne amma akwai sunaye ire-iren shi da yawa zaka same su a cikin kutubut tarajim waɗanda suke zuwa da suna Muhammad ibn Abdul Malik malamai ne da yawa masu irin wannan suna akwai Muhammad ibn Abdul Malik ibn Zanjawiyya wanda babban malamin nahawu ne ko malamin hadisi Al-Hafiz ibn Zanjawiyya wanda ya rasu shekara ta 258 yana da hadisi a cikin al-kutubul arba akwai muhammad ibnu abdul malik ibnu jurayj da kasai shi ma sunan shi kenan ibnu jurayj sunan shi muhammad ibnu abdul malik akwai kuma muhammad ibnu abdul malik ibnu marwan bin al-hakam wannan kuma dan sarauta ne daga cikin dangin banu umayya shi ma yana da hadisi a cikin abu dawuda da ibnu maja ya rasu shekara ta 266 akwai muhammad ibn abdulmalik ibn abishawarib wannan shi kuma malami ne daga cikin malaman imamu muslim ya rasu shekata 244 muslim da tirmizi da nasa'i da ibn maza banda bukhari banda abu dauda suna da riwaya da gare shi akwai jikan ladanin nan muhammad ibn abdulmalik ibn abi mahzura abu mahzura ladani yana da wani jika mai irin wannan sunan wanda yana da gaskin rijal na abu dawuda wannan kaɗan ne kawai da gaskin malamai masu irin wannan sunan da suke sanannu a cikin riwaya wallahu a malam ya ce wa fiha ya na ayyuba al-maqabi sai kuma malam ya haya ɗan ayyuba al-maqabi wanda abu Zakari ya ita ce alkunyarsa al-bagdadi al-abid ahadu a'immati sunnati a hadith wa sunna ɗaya daga cikin imaman hadisi da sunna al-imamu muslim da abu dawud sun fitar da riwayas rawan isma'il ibn ja'far wa tabaqati yana da riwaya daga isma'il dan ja'far da sa'o'insa tufiya fi rabi'in al-awwal ya rasu cikin watan rabi'ul awwal walahu 76 sanatan yana da shekara 76 Allah ya gafarta وفيها أبو الإمام أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي الحافظ yace a wannan shekara dai kuma Allah ya rasuwa wa bujumin malamin malam baban zakariya yahya bin ma'in bin aun bin ziyad bin Bista, wannan babban malami ne wanda baya bukatar tarjuma inda za a yi tsallakewa al-gatafani malam yahya dan ma'inu dan aun aun kuma dan ziyad ziyad dan Bista, al-gatafani al-bagdadi al-hafiz wanda ya zo na ƙasar bagadaza babban malamin nan ahadul alami ɗaya daga cikin tutocin ilimi wa hujjatul islami hujja a cikin addini fi zulqa'adati ya rasu a watan zulqa'ada bi madinatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a garin madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutawajjihan ila al yana mai fuskantar zashi aikin haji daga bagadaza suka zo madina suka jira za su shiga aikin haji sai Allah ya mushi rasuwa akwai riwayoyi da dama da suka zo game da ya aka yi rasu wasu sun ce sai da ya je makka ya gama aikin hajji sai mafarki sai ji ana ce mushi a targabu an jawari a targabu an jawari a targabu an jawari kana kyamar ka zama kusa da ni ne gari na wayewa sai ya ce ma abokan tafiyarsa ku wuce ni zan koma madina ya koma madina kwanan shi uku ya rasu wannan da tsirwa da aka ambata wasu kuma suka ce a dama mutum ne ya shahara cewa yana da ci yana cin abinci ya na cin abinci da gaske kici ci duk abin da zai ci na gaske kici suka yada zango a wani ƙauye kusa da madina aka kawo abinci ya ci abinci sosai a shi abincin bai nuna da kyau ba wannan abincin shi ne birkici ne cikinsa da aka shiga garin makka ga shi an shiga kwanakin aikin hajji da aka dole nan ya zauna sauran ah, mutane suka tafi suka bashi shi kuma ya mutu ƙarshen zulƙada ana gobe za a shiga watan zulhijja wallahu ta'ala wannan daga cikin wayin da aka ambata Allah gafarta mishi wa gusila alal awadi lati gusila alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an mishi wankan gawa ne akan akan gadan da aka wa manzo Allah wankan gawa haka aka bada labari da yake zahabi a wani wuri yayi istibadin wannan magana cewa to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a inda ya rusa ana aka mishi wanka da ka ba a buƙatu a ɗauke shi a kai shi wajen balantana a saka a kan wani gado ko mun amma dai wannan shahararre magana ce cewa da ya rasu daren da ya shigo garin madina aka ji labarin ya haɗa mai ya shigo gari gari na waya kuma aka tashi da labarin muke shi to banu hashim akwai anguwar da aka san anguwa ce ta jinin gonzalo a sallallahu Salama. suna ajiye da wannan gadan mu dauka cewa dai gadan da ya mutu akai ne gadan Aisha da ya mutu kai sai suka ji labari cewa ai wane ya shigo kuma har ya rasu sai suka ce ki wannan mutumin ko alfarmar da za su mishi kawai ita ce a mai wanka akan garin da aka manzo Allah wanka saboda duk duniya ana da labarin shi a matsayin shi ne jagoran masu kare sunna wajen ƙaryata masu ƙarya dan ana kirari ana cewa duk wanda ka gina zagin ya haɗan mai to makaryaci ne a hadisi babu mai zagin shi ne makaryaci abokan faɗin shi kenan masu yin ƙarya a hadisi saboda tona musu asiri da yake kuma baya tuna mutum asiri sai ya je kai da shi ya maka nasiha a daka wane yi eh, hadisi kaza da hadisi kaza da hadisi kaza ba su inganta ba ka je na bayar da su ka ga masu inganci zai zai gaya maka a natse idan baka ji ba shi ne zai fito ya ce to wane kaza makaryaci ne da ma ka kara ka ba hadisinsa to magana kuma Allah ya mata albarka da ya faɗa shi kenan tasiru bi harru kuba ko ya za a ji labari sai ya mace hadisin wanda suke da shi ma sai su wanke yin allo ne idan takardu ne su yaga su zubar da sai zama masu jin haushin shi alama ce da an ji ka zagiya haɗa mai nisa ce to wannan ya gaya mana shi waye ba za ka karɓi hadisan ka ba Allah ya mishi wannan falala Allah ya gafarta mu shi ne sai suka ce wannan mutum yadda yawa kakanmu a aiki mu kuma bari mu mishi alfarma a kwantar da gawar shi akan gadan da Manzala sallallahu ya kwanta na karshe a mishi wanka akai kuma aka rufe shi a baki'a وغسل على الأواد التي غسل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش خمسا وسبعين سنة malam ya haɗan ya rayu shekara 75 sami a hushaiman wa ya haifi na abi za'ida wa khala'ika ya yi karatu a waɗannan hushai da ya haɗan abu za'ida da wasu ja anhu annahu qala ya zo daga gare shi yana cewa katabtu bi yadayya hadhihi 600 alf hadith na rubuta hadisi guda 600 da hannunan nawa ya bar tarin littattafai ɗaki guda na littattafai har wani babban sarki ya ce yana so ya siya ɗaliban shi suka ce ba za a siya ba za a siya waɗannan kaya ne na malami suka hana a siyar su akwai sarki shi shine yahya ibn Aksam wanda minista ne shi ma ya so ya siya sai su abu haithama zuhair ibn harbin wanda su ne ɗaliban shi makusanta suka ce ba za a siyar ba ai sun fi ƙarfin siyarwa waɗannan sai dai aji ɗalibai su ci gaba da cin gore su Allah ya gafarta musu da haka dai aka ci gaba da amfana da su har juyin zamani ya juya ya juya har kuma aka yi musu aka rasu ya yi shekara 75 kamar da aka faɗa a nan an haife shekara ta 158 ƙarshen halifancin sarki Abuja a farin limonso shi kuma ya rasu a wannan shekara ta da Allah ubangiji ya gafarta mishi malam yace wa qala imamu imam ahmad ibn hanbal kullu hadithin la ya'rifu yahya ibn ma'in falaysa bihadith da hadisin da hadisin shi ba to ba hadisi ba taba zama a makarantar wani malami ya je kasan misira yana zauna malamin na tukanto hadisi yana karantowa sai shi kai wannan hadisin ba haka yake ba albaci malam wani da ka ambata bai ji hadisin nan daga wani bai ji ba malamin mu ne ba da mu ya ga mu ce gaskiya bai ji ba ina ga maka bai ji malamin ya fara bambani can da yace ya kamata yau da ya kura ya haɗa mai kai ku je cikin gida a ɗauko mun usul ina aka je aka ɗauko takardu yana buɗewa yana buɗewa ko sai aka ce wallahi kafi ne gaskiya in ji malamin ce kafi ne gaskiya wallahi wallahi ba haka hadisi yake bari na kuskure babu shakka kai limami ne a cikin ilimi shi da kayan bayyana musu su kuma da su da suka kwafi ya bayyana musu kuskuren waɗannan wasu malamai ne waɗanda Allah ne kawai ya yi su don su yi aiki irin wannan don haka kawai Allah ya yi su Allah bai yi su don komai ba shi sa eh, abin nan abin nan ya haibu na amma yake cewa ku zo nuna muku mutumin da Allah ya halitta dan hadisi yadda ka san misali in aka aka aka in ka siyo jaki ai baka siyo shi ne don ka yanka ragon suna ba ko kawai don ya sha wahala dama da an ji an kaso jaki to an san wahala ka samu abun wahala cikin ku zo nuna muku ha huna rajulun khalaqahu Allahu lil hadith ga mutumin da dan hadisi kawai Allah ya yi shi قال ابن المديني انتهى علم الناس الى يحيى بن معين رحمه الله duk ilimin mutane gaba daya ya ya kare ya tike akan shi na kasar makka da kasar iraki da sham duka ya tattare shi gaba daya shi kare qultu zahabi yace hadithuhu fil kutubus sitta malam ya dan ma'inu jama'a wannan tarjuma da malamin shi ba karam ba karamar takaitacciya bace zaka dole ne dalibai su koma daga tafai shiru alamin nubala tarihul islam A tarihul kabir na limamul bukhari littafin wafayatul a'yan na Ibn khallikan littafin abin nan tazkiyatul hufazi tahzibul tahzibi tahzibul kamali duk waɗannan wajibi ne a koma dan sanin waye shi mun dai ji sunansa Yahya bin Ma'in bin Aun bin Ziyad bin Bisbab al-Ghatafani asalin baban shi an da labari aka ce baban shi ya kasance dan rufa'i ne musha'abidan dan walawala baban shi Allah ne kawai mai da shi haka daga baya ya samu mukami ya aiki da gwamnati shi baban ya mutu ya bin mushi kudi alf dirham dirhami miliyan ɗaya baban shi ya mutu ya bin mushi aka ce ya ciyar da duka wannan dukiyar a wajen biyan kuɗin makaranta da biyan kuɗin jirgin ruwa da shiga kafila a tafi wannan gari a tafi wancan da siyan takardu da biyan accommodation idan an je wani gari ana neman masauki sai da yawa gari ba shi da ko naira biyar da zai sisili ba yana yawo kafar shi babu takalmi ya talauce gaba daya a neman ilimi amma kaga an ci riba duka dukiyar da aka fi mishi gado shi kadai baban shi mutu ya bashi ya ce da ita gaba daya a neman ilimi shine ya zama ya haɗa mai da kake jin labari babban malami ne iyakar malin amma wani abin mamaki shi ne a fiqhu ba hannafe kuma har ma ba ya san imamu shafi yana kyama imamu shafi da mazhabinsa kuma har yana daga cikin masu halasta nabili din sai dai shi ba ya sha shi bai sha ba wai don bai halasta ba a wurin shi kawai dan ya ra'ayi amma fatawarsa ya halasta ya ga ko abin da ka yarda a ci amma ba ka ci yanzu misali nan kana ba haushi a haife ka zare ko kano wani bai taba cin teba ba teba wannan tuwon garin kwaki bai ma san shi ba amala fufu na yamare din nan wannan tuwon da sai ya rike ake ake dafawa amma amma baka saka ce haram bane kamar yadda shi ma wani inyamurai da yake can cikin oyiri bai taba cin tuwon dawa ba in yazo ya shafara sai amai inda zai zo nan zariya ba bashi fara ko kano ya sha sai an mai karo ruwa amma ya sai ce haramci da aka abun ya dan ma'inu tunda ba hanafe ne shi ma ya yadda da halassun shan annabizu amma shi baya sha ibnu abi shayba mala abubakar ibnu abi shayba yana daga cikin malaman da suka suka suka tasaya haya dan ma'inu da hasada idan hasada ta malamai gashi dai abokai ne tare su amma yana neman laifin ya dan ma'inu da aka sai samu a cikin wani hadisi na man aqala musliman sai zama mala ya dan ma'in ya roto hadisin yayi istigrari ma'ana a makarantar malamin ba a san hadisin ba sai ta yayatawa cewa wannan hadisin kuskure ne ya hayayi to zahabi ya zo a cikin tantama ya dan ma'in a cikin sayar alamin nubala sai da ya takhrijin riwaya ya kawo mata shawahidu cewa shi wancan shine ya kusuri ba kuskuren ya hayayi ba ya kawo mata shawahidu har a cikin bukhari cewa bukhari ya ruwaito daga al-musnad ah, ah, malam ya haɗin ma'inu ya kasance ah, dukkanin tawagan nan ta malamai da suka yi zamani da shi suna ganin shi a matsayin yayansu malaminsu abun koyinsu da shi da ibn al-madini malam ali ibn al-madini da malam ahmad dan hanbali Imam ahlus sunnah wal jamaa da malam isa ka dan rawiya da abubakar Ibn abi shayba da abu khaythama zuhair ibn harb waɗannan abin nan ne group tare suke tare suka taso tare suke harkar su yawancin malaman su daya tare suke zaman fira tare suke tafiye tafiye su amma duka suna ganin yahaya a matsayin yayansu dan ya girme su a shekaru kuma suna firgita da shi a ƙarfin haddasa da idan aka samu wani kuskure a riwaya gare shi ake koma shi ya fi kowa a cikinsu sanin illoli da mazaji shi kuma malam ahmad dan hanbari ya fi su iya istinbal shi kuma ka dan rawiya ya fi su karfin hadda kowa a cikinsu akwai baiwa da Allah ya mishi zahir ibn harbi shi kuma ya fi shahara da sanin tarihi to haka dai haka dai sai ibn abi shayba shi kuma ya fi shahara da sanin athar na fiqh fatawoyin malamai cikin sahabbai da tabi'ai to amma dukan su haka group ne guda wani abun mamaki kuma su ba su zama malamai irin fitinannun malamai waɗanda aka ci samu a wasu zamuna wanda wai saboda gani gani har suna fada suna rikici ba a'a kowa ya san matsayin shi ya san karama ɗaya kuma yana girmama ɗaya, ba dai yiwa a rayuwa haka a ce babu wani gani gani dole ne ɗabi'a ɗan adam ko tsakanin wa da kani ko dan eh, uwa dan uwa ko malami da ɗalibi duk ana iya samun wannan ɗabi'a ɗan adam amma suna da kau da kai da mutuntaka junansu amur dan hambali ne a ƙarshen rayuwa ya bata da malam ya dan ma'in ya bata da izaka dan rawiya kuma yana da hujjar sai musu haka ya dan ma'inu ya amsa mihina ta khalqul qur'an yace shi ba zai iya wannan wannan nan jajircewa ba ka shi yayi tauriya shi kuma malam Aliyu ɗan madini baya ga ma amsawa sai da ya zama ma malam fada da shi ake yawo ana wa'azi akan abu duk da an gama wa'azi da wace ƙarya suke wallahi amma da shi za a zai <laughs> zama a martan hambali yana da rashin lafiya rashin lafiyar mutuwa aka zo za a gaishe shi da aka zo gaishe shi ko da yake ba mana mutuwan bane da yi rashin lafiya bayan an sallame shi din aka zo za a gaishe shi da ya waigo haka ya gaya dan ma'in kawai sai sai juya fuska kawai a kan gari ƙi kallon su ma gaba daya sai da aka ce ya haya dan ma'in ya fita ya fita waje shi kuma ya ta kuka ya ce ni a mari dan hambali zai haka shekarar mu hamsin yi, saboda wannan matsala tun muna yara tun ba mu da gemu ba zai bani uzuri ba ai ba karfin jikinmu da ɗaya ba karfin zuciyarmu mu ɗaya ba shi ya ɗauki azima ne ko na ɗauki rukusa ga aya har Allah ya ba ya bada ka'ida illa man ukuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ga hadisin su su Ammar dan Yasir yace duk amma dan bari ya manta waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi kenan ba kuma yake tafi shi gida ya rabu da su to wannan ne kawai ya su fada. kaga ba faɗa ne na san zuciya ba faɗa ne na shi abin ɗan hanbaliyar ne ishtiharin shi cewa ko da wasu za su amsa a cikin mihinan nan to ba irin ku ba ya kamata irin ku ku yi haƙuri irin yadda ne haƙuri su kuma suka ga a kai kaɗai ka wadace mu a wannan hakurin <laughs> ba zai mu bari a dake ka mu ma a dake mu ba an dake ka kai kaɗai mu kuma muna nan muna karantawa, idan muka je muka shiga duka yadda aka hana ka karantawa aka hana muka zai karantar kowa da nashi wajihin ko yawwa wasu su ma kamar yayin dan bayino an ce mutum ne ramin ne haka nahi kamar mara lafiya to ba zai shanye wannan bulala ba zai shanye ta ba kawo ko ba karama asara ba ce garat aka bar shi ya mutu dan da Allah ya gara ma daukar shi ina fata mun gane wallahu a'lam ah, mun faɗa cewa ya kasance mutum ne mai yawan cin abinci Da haka kuma mutum ne mai raha da wasa yana da raha da zolaya zulaya sannan kuma mutum ne dan gayu bayan ya talauce din nan daga baya kuma ya samu arziki Allah ya kawo mishi budi sai zama kullum cikin gayu yake sai taje kanshi ya sa turare ya sa manyan kaya ba a ganin shi da sufa usadai <laughs> um, uh, mun faɗi cewa ya bada tafai da dama ko daga cikin uh, labarin da aka bayar cewa wuri ɗaya ne aka same shi da magana ta kuskure a cikin jarhuwar ta'adilinsa shi ne magana da ya kan ahmad ibn salih al-misri ahmad ibn salih al-misri mala ya ɗan ma'inu ya soke shi amma sukar ba ta tabbata ba me yasa ya soke shi ya kasance kamar yadda habiba da labarin shi mala ahmad ibn salih malami ne mai girman kai da ɗagawa bai da irin tawalu da ake tsammani daga malamai to sai suka je gunshi sai musu wulaƙanci to daga nan kawai shi kuma sai ya soke shi shine hazabi yake cewa to daga baya ina ganin kamar Ahmad dan Salihu ya tuba ya gane cewa wannan ba halin malamai bane da haka sauran dalibai na baya su Bukhari da Muslim sun gamu da shi kuma ya ba su karatu babu matsala to haka kuma Nasa'i ma za mu yi tuna mun faɗi wannan a baya Imam Nasa'i ma ya ya kwashe kafar Ahmad ibn Salih al-Misri saboda ya je makarantar shi ya zazzage ya shigo ne ba tare da izini ba ce wannan waye kuma aka ce wannan ne ce to ina ruwan shi ta shi ka ba mu waje marasa kunyan banza kaza kaza kaza ya zazzage shi ya kore shi shi ne shi kuma da yamin shi bai jawo shi kawai ce dai certificatin wala ma'amu ko yanzu ne ka kwatanta da za ka shiga ofishin wani mutum ya maka wulakanci haka da wuya in ka ba da labarin shi ka ce mutumin kirki da wuya da wuya shi dan ya baka ka ce mutumin kirki ne amma da ya mun wulakanci za ka ce mutumin banza ne mutumin da muka je gurin shi mana kaza ko da ko kun same shi akan wata bakin tsini ne yasa yi haka ta yi an gama bashi labarin wata mota shi ta hatsari yi asara ko kuma ko ka shigo kun zo neman taimako masallaci yalla ku tashi ba mu ba ku da aiki sai neman taimako <laughs> idan ana zuwa sai aka bawa biya kai shi a sai dama kudin shi ma na rubani Allah shi kyauta <laughs> akwai wani mutum mai suna Khalaf ibn Salim wanda yake jin haushi na na wannan na Affan Affan ibn Muslim kamar da muka ambata malam Affan ya kuskure a cikin wasu hadisi kamar guda 20 sai ya haye sai sami har gida sai ya ya ce mishi wuri kaza kuskure ne wuri kaza wuri kaza kuskure ne da Khalid ibn Salim ya ji labari sai ya samu ya haye ce don Allah algatu malam ka taimaka min ka ga mun kurakuren shi ina so da ma zan mai ya yace ba zan fara ba yace wallahi ko biya zaka yi ba zan fara ba yake fada mishi bai ga yawa wani kuskuren wani sai dai kai ya gaya maka kurakuranka in ka gyara to in baka gyara ba sannan zai fito ba da labari cewa wani yana da matsala ka ah, ah, wancan mafarkin da ya kamar da muka ambata a garin maka ya mafarkin nan sannan sai kuma madina ya je rasu a madina akwai ah, wani labari da aka bayar kamar yadda ya zo a cikin tarihu bagdad na alimamun khatibul bagdadi cewa duk dare idan ya zo sai ya yi ma 'ya'yan shi addu'a zai karanta musu ruqya ayatul kursiyu falaki da ilahi kaza da sauransu yana cikin karantawa haka sai sai sai ya ji murya aljami a gefe yana dan yana cewa ka matsa mana da karatun nan wallahi ka matsa mana ba ka so mu samu komai sai ya ce to in Allah ya so sai na ƙara to daga ranan aka ce kullun sai ya karanta musu ayatul kursiyu kafa 50 sai ƙara yawan ajin kusur saboda ma ce sai na ƙara maka ma matsala ta yanzu ba zan ma ɗaga maka ba Allah shi kyauta bayan rasuwan shi an gama farkai da yawa wanda suke nuna falalarsa da yardar da Allah ya masa da fira'irinsu wanda daga ciki zaɓi ya kawo wasu cewa an gan shi aka tambaye shi cewa aka gan shi a cikin ya sanya wasu kaya girin sai aka tambaye shi me ya faru da kai ce Allah na ya gafarta mini zunubaina ya kau da kai akan mutanen da na yi ta cewa ba su iya ba duk da yake da gaske ne ba su iya ɗin ba amma sun riga sun shuɗe muke kana haka ce Allah ya gafata mun zunubai na kuma ya ba da ɗaukaka mafarkai da yawa aka gani mishi Allah ya gafata mishi kabai da na faɗa yan wasu ko masu karanta alal ka je karanta tafin siru alamin nubala tarjamar sa tana nan a ciki da kuma wasu littafan waɗanda ba wannan ba Allah ya ya gafata mishi sai al-imamu ah, ibn juwayni a cikin usulul fiqh yake cewa shuruɗul mufti sharɗan malami mai bada fatawa malamin da za a dinga ce mishi algafarta malam ina hukuncin kaza ya ce ya halasta ko bai halasta wa min sharɗin mufti daga cikin sharuɗan mai fatawa na ɗaya an ya aliman bil fiqi ya zama masanin fiqihu ne aslan usulul fiqi wa far'an da rassansa wa khilafan sanin sabani tsakankanin wane da wane ko mazhaba kaza da mazhaba kaza wa mazhaban kuma ya san mazhabinsa idan mujtahidi ne mutlaq ya san mazhabinsa idan mujtahidi ne wanda yake muqayyad bil mazhab to ya san mazhabin limamin nashi ya zama ya san malikiya ciki da bai idan ba maliki ne ya san shafi'iyya ciki da bai in ba shafi'i wa an yakuna kamilal alat fil ijtihad ya zama kuma ya cika dukkanin abinda da ake bukata na qualities da ya kamata a ce ya zama malami mai zaman kansa arifan bima yuhtaju ilayhi fi istinbat al-ahkam ya zama ya san dukkanin abubuwan da ake buƙatuwa zuwa gare su wajen iya tsakuro hukunce hukunce minan nahwu ya zama ya iya nahwu ina mutane masu cewa ba ruwansu da nahwu wai nahwu na yan arabiya ne wannan ya daga cikin wani bid'a daga cikin ahlus sunna mutane da ake cewa ahlus sunna ba kowa bane zaka ga ya bada muhimmanci wajen koyon ilmomin nahwu da haka shi kaga kankanin likirabi yana nema ya rikita shi ko kuma ya da wani bid'a mai zalaka sai ya kawo maka wani tawili a cikin nahawu sai rikita ka ina wa kaina nasiha da sauran yan uwa cewa duk wanda ya san bai iya waɗannan abubuwa ba wajibi ne tsaya ku yi su zama kuma babu abin da ya kai su saukin koya wal da sauran ilmomin loga sarfu balaga adadi da makamantansu sanin ita kanta matanin loga din kamar wato sanin abin nan kenan lexicography sanin ma'anonin kalmomi da yadda ake gano su da yadda ake sarrafa su da mushtaqat din su ya zama dai zaka iya dabdala a cikin harkar harshe na larabci ka kai ka kawo ba tare da ka samu tasgaro ba wa ma'rifatir rijali da sanin ilimi na rijal ilimin mazajen hadisi su wane ne fiqatu su wane ne du'afa su wane ne zamani kaza su waye suka yi riwaya daga gunwa ne wani me yasa ake karɓar riwaya su nisa ba a karɓa wannan ma da gaske ilimi wanda ya karanci kwarai kwarai kwarai da gaske tun ba yau ba tun zamani zamani zamani mai tsawo ka dai ji zahabi can da ake fara a zamanin sunnan wanda suka san ilimin hadisi da yatsu ake nuna su shekara 800 baya wanda suka san ilimin hadisi da yatsu ake irga su za a ce wani a gari kaza da wani a gari kaza da wani sai kuma wani kamar da annabi yake cewa za a waye gari ana kirga masu amana ibara akan karancin su dan abu mai karanci ake kirgawa to sanar kuma yanzu yanzu a karaɗe gari gaba ɗaya da wuya a samu mutumin da ya sunan malamin hadisi na rantsi da zatin Allah wanda rera ke hannun shi a gari irin Zaria Kano Sokoto sai an caza sosai za a samu ɗaya biyu uku ne wanda suka san mai ake wanda suka kai a kira su da suna malaman hadisi amma ƴan shi gege hadisi ba akwai su da yawa duk ga muna ƴan masu shiga da alkafura muna nan da yawa waɗannan amma malamin hadisi wanda ya amsa suna malam hadisi wala sai an caza fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa tafsir al-ayat al-warida ahkam da kuma sanin ayoyin da suka zo fassara ayoyin da suka zo game da hukunce hukunce ina sa al-imamul qurtubi su jassasu su ibn arabi irin su ba ake magana wanda za su shiga su fita ayoyin ahkamu da suka shafi hukunce hukuncen aure da saki da gado da yaƙi, da zaman lafiya da sulhu da rance da bashi da abin da ke da alaƙa da makwabtaka da duk waɗannan hukunce hukunce wanda qurtubi ya bayyana su a cikin tafsirinsa irin wanda al ya bayyana a kamul ƙuran irin na ibn al-arabi a nashi da ire-irensu ba wai kawai fassara qur'ani irin wannan da ake tafsirin azumi din nan ba wanda zaka rasa ma wanne zaka saurara kawai kowa ya zo ya ya rawani ya aji mushi ramma ya ci mushi ayoyi shi kuma yana ta kansa kawai wannan da za a samu gwamnati ta sa abin take mafi yawan sai an kama su an kulle su sai azumi ya wuce sai a saki su shedanu ne su kuma gani mafi yawan su wallahi amma kaga da yake babu wani eh, eh, eh, regulatory body har sai a je a saka ma a gidan rediyo ma'ana sharrin ba zai tsaya akan waɗanda suka ji kawai ana ji ana recording ana live streaming sannan ana sakawa a gidan rediyo FM da ke garin bayan nan kuma a yi ta watsawa a social media haka bala'i ya yawaita kuma ga jahilai sun fi yawa a gari da jahilai da mata da yara su je kawai kowa jam'iyya ce malamin su kawai suke saurari ko malamin su ba ruwansu duk abin da ya faɗa ko ta faɗa gaskiya ne shi sa ƙur'ani ya zama yawaye gari ya zama karan bara ga masu tafsiri a waɗannan zamuna mafi yawansu ba a buƙatar tafsiransu ba wai don basiya iya ba don kawai ba haka ya kamata a yi ba domin misali idan ma akwai mutane biyar shida bakwai da suka iya an guda to a haƙura ɗaya yi mana ko kuma a sa tamjibin kai kai yau gobe wani. ko kai kai wannan azumin in Allah ya kai mu azumin ba ne amma kowa sai yayi kuma duk inda kake in ba ka da hangen nesa sai an ziga ka kai ma da kake ustazu malaman daliban eh, islamiyya da yan kwamitin matsalacin an goku sai malam ya kamata kama bana kamar tafsiri gaskiya ya dace a cikin ba a mana tafsiri <laughs> tun kana zamiwa kana zamiwa a matsa maka a ce to alhaji a yi wani abu mana da zaran alazin ya zo ya sai maka ta babbar riga ya ji amma haihuwa ya sai maka rago shikenan ya ce malam tafsirin nan bana masallacin mu ba a yi shikenan kama sai ka zo ka nade ka fara kaga ka zama zirki kenan dan muhammad ya kamata ka zama malami ne idan malaman ka suka ce kai malami ne ba dalibai za su gama ma kai malami bane da masu saurari ba ganin yan boko kafin a ce maka ka iya digiri kaza sai wanda suka riga kai wannan digiri sun ce ka iya ka ba a ce maka farfesa sai wanda suka riga kama farfesa sun duba ta gadinka sun ce kasan cancanta amma mu kowa ɗaliban shi ne ta shi malami kowa ɗaliban shi ne ke tashi ko za su malam wani ma malami to ka gaske la samu matsala eh, kafin a ce ka zama mai kuɗi sai masu kuɗi sai da kai mai kuɗi amma dan talaka ya da kai mai kuɗi ne talaka ya san mai kuɗi da talaka da mata da yara ba su san mai kuɗi ba ba haka bane yanzu yanka ta ganka da dubu su ce mu muna da kuɗi kana cire kudin ka aje a ce babu mai yana da kuɗi inda ta fara ta kira maka barayi cikin dare yau su ma duk ya to haka mata duk wanda kai mata kai ta dubu biyar da ita dangi ta take shikenan kai a tajiri kaga musu ne amma masu kuɗi yanzu irin su dangote irin su bilget kaga wannan su ne masu kuɗi ko to sun san waye ne kuɗi to haka abin yake game da ilimi amma ina a nan ƙasan ma'ayir ɗin daban ne mu ji wannan jama'a kafin ka zama mufti sai ka san waɗannan abubuwan wal akhbar al warida kuma ka san hadisai da suka zo game da ahkamu kutubul ahkam din irin su bulugul maram umda irin su al muharrar al wajiz irin su muntakal akhbar ire-iren su a ce duk ka iya su ka san su da sharhohin su ka san su tukunna baka san su ba da me kake fatawa da molan ka kenan sai kuma ga har sai a kawo mutum gidan rediyo yana fatawa da gidan TV live ana kira a waya kana bada amsa ƙarshen duniya ke malam yace lamma faragal musannif min al-kalami ala al-adillati yayin da malam ya gama zance akan dalilai su mun ji a faɗa akan kaza shine hujja kaza shine hujja qur'ani hadisi ijma'i da qiyasi ko yace nan kuma shari'a ta kallamu ala sifati man yashtagilu bil adilla sai fara maka bayani akan siffofin wanda yake shagaltuwa da bincike cikin su hujjojin wa huwa al-mujtahid shine malami fa zakara shurutahu ya ambaci sharɗan malami wa hadha maslakun li ba'd al-usuliyyin wannan shine tafarkin wasu malamai wa huwa ta'khiru mabhath al-ijtihadi an mabhath al-adilla shine a jinkirta bayani akan ijtihadi sai an gama bayani akan hujjoji din wal aktharuna qaddamu babu ijtihad alama bayi fil adilla wasu kuma suna fara kawo magana akan ijtihadi sannan su kawo adilla da annaha min amalin musayyid saboda su adilla suna daga cikin ayyukan da musayyid yake qauluhu fadan da ya ce, wa min shartil mufti mufti ay al musayyid wal mufti ismul fa'il min afta ar rubai haka ce al mufti ne musayyid ismul fa'il al muf'il daga ar rubaina afta wanda yake maqsudi ko wa masdaruhu al ifta'u al'ifta shi shine masdarin afta yuki al wa qala fil ya faɗa cikin al-qamus muhit fayruzu fayruza badi kenan yace aftahu fil amri abanahu lahu ma'anan aftahu ya bayyana mashi abin wal futiya wal futuwa? ana cewa futiya ana cewa kuma futwa wa tuftahu a ce alfatwa. ma afta bihin shine in aka ce ita alfutiya din ko alfatwa. shine abinda aka fatawa da shi amsa na fata mun gani. wal huna al-mukhbiru an hukmi shar'i abinda ake nufi da mufti anan shine wanda yake bayani akan hukuncin shari'a wal mufti shurutun la yakunu salihan lil iftai illa biha mai fatawa na da sharuɗa wanda bai halasta ya zama malamin fatawa sai ya cika su in kana so ka ga wannan dalla dalla ka koma littafin abin nan na ibn qayyim shine ilamul muwaqqi'ina na rabbil alamina da littafin al na shafi'i ka gansu dalla dalla bayani akan sharɗan mai fatawa sharɗan malanta ذكر ba da منها Ya ambaci wasu daga cikinsu su na ɗaya daga ciki akwai an na aliman fiqi aslan wa far'an khilafan madhhaban a الشرط الأول وهو min شروط المجتهد wannan shine shar'i da farko sanin fiqh rashe da tushe sabani da mazhaba wa inna mashturita ilmuhu bil fiqh ana sa wannan sharadin ne li'annahu al maqsud saboda dama fiqh shine asalin manufa ana wal muradu bil fiqh huna masail fiqh ya san mas'alolin fiqh din walaysa al muradu ma taqaddama fi awwal al waraqat ba wancan na farko ba da aka ambata a wajen ta'arifi wanda shine ma'rifatul ahkam shariyya fiqh sanin hukunce hukuncen shari'a na'a sanin masa'il din aure misali ka dauki aure da makasan mas'alolin da ka iya tasowa na fatawa akan aure akwai fasku akwai khul'i akwai kaza akwai kaza akwai kaza abubuwan da ka iya tasowa haddin sadaki eh, eh, naƙadu da ajalu kuma gani tariya sakin labule tsakanin miji da mata mai hukuncin shi idda ya ake gane ta duk abin da zai taso a cikin aure ya zama kana da ficewa a kan shi haka ciniki haka gado haka eh, abin nan eh, bashi haka yaƙi sulhu kaza duk abin da ka iya tasowa ya zama kana da shi kana da masaniya akan shi da Allah ya sirar ma'ana an yakuna aliman bi ma'rifatil ahkami don kar a ce ya zama masanin abubuwan da ake faɗa na hukunce-hukunce wa haza ghairu murad wal murad bi qawlihi aslan wa far'an usul al-fiqh wa furu' fa usul al-fiqh adillatu al-fiqh al-ijmaliyya ya zama ka san dalilan hukunci a dunkule wa kayfiyatu al-istifadati minha yadda ake gano hukunce-hukunce a cikin su a cikin su wa furu'uhu rassan kuma masailuhu al-juz'iyya reshe reshe reshe reshe وفي إدخال أصول الفقه في الفقه كما يدل عليه قوله أن يكون عالما بالفقه أصلا مسامحة shigar da usulul fiqh cikin fiqh akwai dan sakaci ne da yayi wajen haka ya anna usulul fiqh laysa dakhila fil fiqh domin asali baya cikin shi kamata yayi a bambance su illa an yakuna yuridu bil asli ummahatil masail sai dai in ya zama yana nufin a anan manya-manyan mas'aloli allati hiya alqawaid wanda su sune qawaidul amma lakin yafutuhu at-tanbihu ala ma'rifati usul fiqh al-muslim amma in ya zama haka ne sai ya zama kenan bai tambihi akan muhimmancin usul fiqh ga musaidi ba illa an yudkhala fi qawlihi sai dai an shiga da wannan cikin fadin sa da yace kamilul adilla ya zama daga cikin kamilul ala daga cikin ala din ya zama akwai usul fiqh daga cikin domin da ake bukatar mutum ya sani ya zama akwai usulul fiqh kama sai a cikin insha Allah kamar yadda bayani zuwa a nan gaba zamu tsara a nan so mu tashi da wuri ne saboda wasu uzuri insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu